a yau Lahadi takwas ga watan Oktoba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Dubban ɗaruruwan rokoki da aka rika cillawa daga Gaza zuwa Isra'ila sun sa miliyoyin Yahudawa sun rika guje-guje neman mafaka a tsawon rana. a yau lahadi 'yan sandan london sun ce sun ƙara tsaurara matakan tsaro a sassan birnin sakamakon harin da hamas ta kai akan isra'ila hukumomin indiya sun sanar a yau lahadi cewa akalla mutane 77 ne aka tabbatar da sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa a arewa maso gabashin kasar To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dabban mutane a jihohin Adamawa, Benue da Taraba sun kauracewa su saboda fargabar yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa bayan da aka buɗe madatsar ruwan lagdo da ke ƙasar Kamaru. Bayan haka za ku ji cewa wani rahoto da Bankin Duniya ya fadda mai cewa darajar Naira ta ragu da kashi 40 cikin 100 tun daga tsakiyar watan Yunin da ya gabata ya janyo mabambantan ra'ayoyi a tsakanin masana harkokin tattalin arziki da 'yan Najeriya. abin takaici shine gaskiya ne kwanakin bayan nan cewa babu kuɗin ƙasa da ya lalace irin kuɗin najeriya cikin ƙanƙanin lokaci to gaskiya wannan abu abu ne muhimmi a wurin tattalin arziki muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan za mu kawo muku rahoto akan wani taron kungiyar limaman kasar ghana da aka yi a birnin kumasi inda suka nana ta yin kira ga al'ummar ghana da su kaucewa duk wani abu da zai sa sojoji su karbi mulki a kasar wannan lamari ba gane ba gane mu idonmu ya bude muna aiki da constitution kowane lokaci bisa wannan zance mu ba ta wannan muke ba mu muna neman adin kan gane ne da kuma cin gaban gana. Babban jami'in soja Flight Lieutenant Musharuddin Sadiq mai ga kenan ɗaya daga cikin mahalarta taron. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda ya duba batun ba da mahimmanci wajen yin nazari mai zurfi kafin wallafa labarai a yanar gizo. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Dubban jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Dubban ɗaruruwan rokoki da aka rika cillawa daga Gaza zuwa Isra'ila sun sa miliyoyin Yahudawa sun rika guje-gujen neman mafaka a tsawon rana. Adele Rima wani mazaunin Kibos Nerim kusa da kan iyakar Gaza ya bayyana yadda lamarin ya faru. after at least seven hours of being Adela ta ce bayan kulle kanmu na a akalla bakwai a dakunan da muka boye a ƙarshe IDF sun iso suka rika bi kowane gida ɗaya bayan ɗaya a Kidbus saƙo da saƙo sai da suka bincike komai. Mai magana da yawan ƙungiyar ta Hamas ya ce an ɓoye yahuda a bututun mashigar ƙarƙashin ƙasa a Gaza. mai magana da yawon hamas in ya kara da cewa harin mai da martani ne ga rashin mutunta masallacin al'aqsa da yawan hare-haren da yahudawa 'yan kamauri zauna ke kaiwa akan falasdinawa to sai dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi gargadin cewa hamas za ta yi bawa aya zakinta. ta. Tun safa Isra'ila ke fagen daga wurinmu na farko shine mu share wurin daga waɗanda suka gurɓata shi mu kuma maido da tsaro da natsuwa a yankunan da aka kai wa hari. Guri na biyu shine mu tabbatar da makiya sun ɗanɗana kudar su. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabin shi na duk rana a jiya Asabar cewa 'yan ƙasar Ukraine na jimamin abin da ya faru a Isra'ila inda aka harba dubban makamai masu linzami a sararin samaniya mutane da dama suka mace bisa kan tituna ya ce matsayinmu a bayyane yake cewa duk wanda ya aikata ta'addanci a ko'ina yake a duniya wajibi ne ya girbi abin da ya shuka a wata sabuwa kuma wata mata ya shekaru 27 da jaririnta na daga cikin gomman mutane da suka ji rauni a wani harin da rashin ta kai akan carson na kasar ukraine kamar yadda gwamnan yankin ya sanar a jiya asabar masu binciken laifuffuka na majalisar ɗinkin duniya sun isa ƙauyen rosa na ƙasar ta ukraine inda wani makami mai linzami da rashin ta harba a wannan makon ya kashe mutane 52 a daidai lokacin da mutane ke zaman makokin mutuwar wani soja To madalla kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. Buɗe madatsar ruwan Lagdo a ƙasar Kamaru ya sa dabban mutane a jihohin Adamawa, Benue da Taraba da ke Najeriya barin matsugunansu saboda fargaban fuskantar ambaliyar ruwa. Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta yi gargaɗin cewa ambaliyar na dab da shafar ƙarin wasu jihohi a arewaci da kudancin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. The problem is that the agency has been alerted on the sudden increase inundation of riparian communities and farmlands Darakta janar na hukumar bada agajin gaugawa ta Najeriya kenan wato nema Mustapha Habib Ahmed ke magana yayin wani taron gaugawa na masu ruwa da tsaki a nan Abuja inda ke bayyana cewar an ankarar da hukumar tasu akan karuwar tarotsewar jama'a da gonaki a gabar kogin Niger a jihohin Adamawa, Taraba da Benue a cikin sa'o'i 48 da suka gabata. Wannan bala'i kuwa ya biyo bayan buɗe madatsar ruwa ta Lagdo da ke makwabciyar ƙasa Kamaru, abin kuma da ya haddasa ɗaiɗaicewar al'ummu da dama masu yawan gaske. And has resulted in the displacement of several inhabitants of the affected communities. bugu da ƙari hukumar bada agajin gaugawa ta najeriya ta kuma gargadi ƙalin wasu jihohin a najeriya da su zauna cikin shirin kota kwana domin wannan iftila'i ka iya shafar su kowane lokaci daga yanzu jihohin kuwa su ne nasarawa kogi anambra edo delta da bayelsa kasancewar ruwan na haɗuwa a madar kogin niger da kogin benue ya kuma nausa zuwa kogin atlantika ta shiyar niger delta a don haka hukumar nema na an karar da gwamnatocin jihohi da kayan hukumomi da lalle a sa ido a kuma zauna cikin shirin kota kwana domin kaucewa wannan babban bala'i injiniya dr Hussaini hassan kwararre ne akan sha'anin noma da harkokin madatsin ruwa irin waɗannan abubuwa na release dam da yake faruwa daga lago dam na cameroon yakan faruwa ne a kowane shekara ya kamata gwamnati ta ɗauki matakai akwai abin da ake kira bafa dam akwai reservoirs waɗanda matattarar ruwa ne na musamman wanda dama za a shirya su domin jiran tsammani idan ka je wurare kamar gongola River wanda ruwan nan in ya zo yana shiga wa'ansu daga ciki maimakon ya zo ya fada kogin binuwe ya zo ya dinga share jama'a yawansa ya kamata ya fada a irin wayannan reservoirs din da bafa dam domin ya rage masa karfi sannan akwai abin da ake kira water regulating structures duk inda ruwa yake fita fita daga jikin babban kogi ya kamata a zaɓi wayansu daga ciki a yi musu wani madatsa na musamman wanda zai sa su tafi ko kuma zai hana su tafiya in ana bukata a saushi in kuma ba a bukata a rufe to shine ake kiranta water regulating structures akwai kuma water control gate shi ma makamannin wancan din ne amma shi nashi ana yin shi ne don musamman ruwa wanda zai zo ya ci dajikan nan ya damu jama'a kuma a ƙaramin lokaci ruwan nan ya zo ya zirare to control gate zai iya maganinsa domin a yi amfani da shi da wancan bafa dam da na faɗa na farko domin noman rani da kuma ruwan sha da kuma har ma wannan bafa dam ɗin da sauransu za a iya yin lantarki ma da shi to ko yanzu wani mataki ya kamata su al'ummar da ke wannan yanki su ɗauka akwai abin da ake cewa residual moisture cropping wato in ruwa ya zo ya malale ya koma akwai matakan da mai noma kuma zai dauka wayannan ababen da kuma zai iya shuka kuma su daure a wayannan wuraren su ne kamar rogo irish potato wata dawa da ake kiranta wai masakwa ita kawai za ka yi nazarin ta ne idan ka shuka inda ruwa ya janye in dai tabo tabo ne wurin baka bukatan noma baka bukatan taki baka bukatan komai injiniya dr Hussaini hassan hukumar ta nema ta ce ambaliyar ruwa ya kashe sama da mutum 28 kazalika sama da mutum 48 ne wannan bala'i ya raba da gidajensu a cikin sama da mutum 100 da suka fuskanci ja'ibar ambaliyar ruwa a wannan shekara a najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria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 daga bisani dai an cafke dan sandan da ya yi harbin wata majiyar tsaron kasar ta masar da kamfanin dillancin labaran reuters ya jiyo ta ce dan sandan ya ce ya kasa kamewa ne bayan da aka takale shi inda ya rika harbi kan mai uwa da wabi cikin dindizan yan yawon bude idan kisan da ya zuwa daidai lokacin da ake cike da mamakin harin da kungiyar hamas ta kaddamar akan isra'ila a shekara ta 1979 ne masa da isra'ila suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya amma kullatar kin jinin yahudawan ya ci gaba da karuwa da yin kamari a kasar ta masar a yau lahadi 'yan sandan london sun ce sun kara tsaurara matakan tsaro a sassan birnin sakamakon harin da hamas ta kai akan isra'ila 'yan sandan birnin na london sun rubuta a shafin sadarwar zamani cewa suna sane da abubuwa da dama da ke da alaƙa da rikicin da ake fama da shi yanzu haka a isra'ila da yankin kan iyakar gaza sanarwar ta ce lamarin ya sa an kara baza ayyukan fatur ɗin 'yan sanda a lunguna da sakon birnin london domin ganin komai a fili da kuma kwantar da hankulan al'ummomi ministan cikin gidan birtaniya sol breverman ya ce babu fatar wato babu wata kafar amincewa da duk wani irin nau'i na ƙin jini ko kuma kambama ayyukan ta'addanci a titunan birtaniya.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 Bankin Duniya ya wallafa wani rahoto a ƙarshen wannan makon da ke cewa tun daga tsakiyar watan Yunin da ya gabata na wannan shekarar darajar Naira ta ragu da kashi 40 cikin 100. Wannan ya nuna cewa Naira ta zama kuɗi mafi lalacewa a cikin kuɗaɗen da ake kasuwanci da su a ƙasashen Afirka da ke kudu da hamadar Sahara. amma masana tattalin arziki sun bayar da ra'ayoyi mabambanta inda wasu ke cewa rahoton bai musu daɗi ba wasu kuma na cewa akwai abin dubawa wakiliyar muryar amurka madina dauda ta aiko mana da wannan rahoton Bankin Duniya ya nuna cewa raunin da ya faru da Naira ya samo asali ne daga matakin da babban bankin ƙasa ya ɗauka na cire takunkumin kasuwanci a kasuwannin gwamnati wanda ya nuni da cewa daidaiton farashin kasuwannin musayan kuɗi ya ƙara matsalolin hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya. rahoton ya ce tun daga wancan lokaci naira ta faɗi daga 473 da kobo 83 a matsayin canjin dala ɗaya zuwa kusan naira 800 a canjin dala ɗaya a hukumance A cewar Bankin Duniya, bambancin da ke tsakanin daidaiton da farashin Naira ya yi a hukumance ya kasance ne daga watan Maris na shekara 2020 zuwa watan Yuni na wannan shekara ta 2023. Ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya ce wannan rahoto abin dubawa ne. Bayanin Bankin Duniya abin mamaki ne ba don komai ba masu saurare da kuma duk wanda yake bibiyan maganganun da hukumar lamuni ta duniya da bankin duniya sukan fitar a game da yadda muke hada-hadan cinikayya da kasashen ƙetare ba za mu manta da cewa sukan matsa a daina samun kasuwa kala biyu akwai ta gwamnati akwai kuma ta gefe an samu gwamnatin da ta zo sa'a ɗaya ta mai da farashin dalan bai ɗaya kuma yanzu a ce suna fitar da bayanin cewa wai naira tana cikin kudade a nahiyar afirka da darajar ta ya faɗi warwar inda babban bankin duniya ya bincika duka ƙasashen afirka ba za a ce najeriya ba ne naira ma tana ita ce tafi kowa rashin daraja irin wannan bayanai ba su da daɗin ji ga ƙwararre a fannin tattalin arziki kuma malami a jami'ar kashere ta jihar gombe dr isa abdullahi ya tsokaci yana cewa idan muka yi la'akari da haka ma za mu gaba wani abu ne can nesa nesa ba tun daga kan naira yana wajen naira kamar ɗari biyar da wani abu haka a kasuwa yanzu ana saida shi canji a zuwa dala kusan dubu ɗaya to kin gan kika ɗauka zaki ga kusan kaso sama da arba'in ɗin ya lalace akan darajar naira saboda haka in aka kwatanta da sauran kuɗaɗe na afirka kamar misali a haɗa shi da sedi na ghana ko a haɗa da sefa na kasashen renon faransa da ke kewaye da najeriya da sauransu sai ki ga darajar naira din ne ya fi kowanne lalacewa a cikinsu domin yanzu sefa ɗaya ma ya fi naira daraja kuma abu ne wanda yake da lalata matsalolin tattalin arzikin najeriya shi kuwa jamilu muhammad wanda ya ce a matsayinsa na ɗan najeriya wannan rahoto abin takaici ne abin takaici shine gaskiya ne kwanakin bayan nan cewa babu kuɗin ƙasa da ya lalace irin kuɗin najeriya cikin ƙanƙanin lokaci. To gaskiya wannan abu abu ne muhimmi a wurin tattalin arziki. Inda ba don Najeriya tana da wasu ginshiƙai na tattalin arziki ba wanda ya iya shanye wannan jijjigan ɗin. Kuma abu ne wanda zai iya karya tattalin arzikin ƙasa kuma ya karya ƙasa ma da kanta. Duk da haka abu ne wanda ya nuna cewa tattalin arzikinmu ya samu koma baya. Babban bankin duniya ya ba da shawara shawara cewa bankunan kasar su ba da dama a yi hada-hadar naira a kan dala da sauran kudaden duniya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. A yayin wani taro a birnin Kumasi, kungiyar limaman kasar Ghana ta jaddada yin kira ga al'ummar kasar da su guji duk wani abu da zai haifar da juyin mulki tare da jan hankalin gwamnati akan ita kuma ta ɗauki matakan inganta rayuwar jama'ar wato rayuwar al'umma. Kiran kungiyar dai na zuwa ne bayan da aka samu juye-juyen mulki a wasu kasashe da ke makwabtaka da Ghana, da aka alakanta da matsalar rashin tsaro da karayar tattalin arziki da ke haifar da kuncin rayuwa. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam ya aiko mana da wannan rahoton. not to wish for coup d'etat in Ghana. Wannan ne jawabin da sakataren kungiyar limaman kasar Ghana ya gabatar yayin taron wuni biyu da suka kammala a yankin Ashanti na kasar inda ya jaddada wasu bukatu da limaman suke nema gun gwamnati da ma al'umman kasar a kokarin su na neman karfafa dangantaka da fahimtar juna tsakanin al'umman kasar domin ganin ba a fuskanci wata matsala mai nasaba da tsaro duk da cewa ana ci gaba da fuskantar mawuyacin hali na taɓarɓarewar tattalin arziki a kasar ba. To sai dai jigo a cikin bukatun shine kira ga al'umma al'umma da su yi kokarin kaucewa duk wani abin da zai haifar da juyin mulki a kasar ghana. not to wish for d'etat in Ghana. Katarin kungiyar Sheikh Ahmad Kwanda kenan yana cewa limaman musulmai a Ghana suna kira da kada wani ya yi zato da hambarar da gwamnati a Ghana sabida juyin mulki baya kawo ci gaba a ƙasa sai dai ya mai da ƙasa baya. Duk da hakan kuwa dai muna kira ga gwamnati da ta yi ƙoƙarin ɗaukan matakai domin shawo kan matsalolin da ake fuskanta a ƙasar. Wannan kira da kungiyar limaman jihohin ƙasar Ghana suka yi ya ja hankalin mahalartan taron sosai musamman yayin da wasu kasashe da ke makotaka da Ghana ke fama da matsalar juye-juyen mulki abinda aka ta'allaka da matsalar rashin tsaro da ma kariyar tattalin arziki wadda ya haifar da kuncin rayuwa a kasashen. Abdulmanan Muhammad mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Ghana shugaban gamayyar kungiyoyin musulmi ta ƙasa wato COMOC a takaice ya faɗa wa muryar Amurka a gefen taron cewa duk da cewa akwai dangantaka tsakanin wasu al'umman musulmin Ghana da wasu al'umman kasashen da ke fama da matsalar juye-juyen mulki a yanzu. yanzu ba shi ke nuni da cewa wasu anan kasar ma su yi zaton an kifar da gonaci na Ghana ba. Akwai matsala, eh akwai matsala kasashe duk baki daya because muna da da yawan musulmai nan ga suna da relationship da waɗannan francophone countries shi sa wannan we should just take our mind off it akasarin lokuta dai sojoji ne suke ɗaukan matakin hambarar da gwamnatin farar hula a don haka na tuntubi ɗaya daga cikin manyan ɗakarun soja ta ƙasa wato flight lieutenant musharuddin siddiq maiga da ya wakilci hukumar tsaron ƙasar a taron inda na yi masa tambaya ko shin halin da ake ciki musamman na tsadar rayuwa zai iya zaburar da su su ɗau wani mataki akan gwamnati inda yake cewa wannan lamari ba gana ba gana mu ido mu ya bude muna aiki da constitution kowane lokaci bisa wannan zance mu ba ta wannan muke ba mu muna neman hadin kan gana ne da kuma cin gaban gana limamin jihar gabashin kasar gana a yusuf amudani suleimana na daga cikin mahalartan da suka yi tsokaci masasi ke kawo fitina cikin kasa mutane al'umma na samun zaman lafiya da jin daɗi da wadata ana zaman lafiya amma ka gan an taso da an hankali to wallahi ba zaman lafiya gwamnati da basu yi guna mu gaskiya ba ne shi sa wuri kamata gwamnati ya duba da kyau ya san za su yi su maganta wannan ba su ga maganta ba zuwa gaba dai bai ka bai baya saura ka zuwa gaba dai bai ma kyau duk da dai mawuyacin hali da ake ciki a kasar Ghana gwamnati tare da babban jam'iyyar adawa sun jaddada cewa ba za su lamunci juyin mulki a kasar Ghana ba Ghana dai na daya daga cikin kasashen nahiyar Afirka da suka tinkari asusun ba da lamunin kasa da kasa ta IMF domin neman tallafi sakamakon matsala na karyar tattalin arziki da ta tsunduma a ciki kuma masu sharhi dai na ganin wannan matakin zai iya yi taimako sosai kasance shawo kan matsala da take fama da shi Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi. A gaida Hamza Adam yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kababin yanar gizo suna na Halima Abdulra'uf Jago. Maza da yan mata kan kuma har da Dalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda mawallafa a kafofin sada zumunta a Najeriya ke ba da mahimmanci ga yin nazari mai zurfi